The worst human beings, I have always been feeling terrible. The worst human being is a policeman or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hire it out. for the bad people to come and kill his own colleagues. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribadu kenan ke ta cewar mafi lalacewar dan adam a ban kasa shine dan sanda ko soja da zai ɗauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko bada wahaya ga 'yan ta'adda daga karshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikin sa to wannan shine karshen lalacewa wannan shaidani ne ya ma wuce kidnapper ko Boko Haram. Dama dai an dade ana zargin wasu bara gurbin 'yan sanda da sojoji sojoji na sai dawa 'yan ta'adda bindigogi zargin da a hukumance yau malam nuhu ribadu ya tabbatar da shi and yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun bata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda wannan wani irin masifa ce dole a dakatar da hakan dole mu yaƙi wannan shaidanin jami'ai akwai kuma wasu mutane dillalan sharri da ke can wasu nahiyoyi su kekkera bindigogi su kawo mana wannan bangare domin mu karkashe junanmu malam nuhu ribado ya ci gaba da cewar duba ka ga abin da ke faruwa a yankin sahel niger ne ko chadi mali ko burkina babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi a nan za ga mutane matalauta amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu maimakon a kawo musu cigaban kimiyya don ci gaban kansu Malam Nuhu Ribadu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da 2,400 da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soji na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja. To shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da dubu biyu da aka lalata su? DIG Babatunde kuma shine babban daraktan wannan hukuma. These weapons have been mopped up by the military waɗannan makamai sojoji 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga 'yan ta'adda da ma waɗanda wasu 'yan ta'addan suka mika da kansu bayan sun yi saranda kana nan gaba kaɗan kuma za mu lalata waɗanda hukumar kwastam ta kama kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo masanin tsaro ne ah, abinda malam nuhu ba ya faɗa gaskiya ne ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba ana samu sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata a ma jami'an tsaro adalci a raba biyu wasu ɓata garin jami'an tsaro na saida ma 'yan ta'adda wannan na yadda sannan kuma gasken magana wasu 'yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan da niyya duk mun gani kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba sannan kuma hakan da ke faruwa a babban magana ce To a nan abubuwan fa suna da yawa. Hanyar da ake ɗaukar jami'an tsaro gaskiya a halin yanzu gurɓatatta ce ba kamar da da can ba. Yadda ake kula da makamai su jami'an tsaron yanzu abin ka na gani ina takaici wallahi wallahi na taba cintar bindigar dan sanda a wani masallaci wurin alwala gwamna ya zo zai shiga masallaci ai sallah nan wurin alwallai nan ya bar bindigai yana sa hankalin shi na can ga gwamna a gabana aka wannan ni na dau bindigai kwamishinan yan sanda Rabiu Ladodo wannan dai ba shine karo na farko da hukumar shawukan yaɗuwar makamai a Najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.